This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Niyya. ko kuma ku kama mu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ta kunce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Kabiru Fage da sauran abokan aiki muka sake damu ku da wannan dare da kwatan kudanan lahiya. Yau za mu so jin ra'ayoyinku ne akan hanyar sadarwar zamani ta Facebook wadda daga cikin masu yin amfani da ita har da shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan wanda ke yin mu'amala da dubban ɗaruruwan 'yan ƙasar ta Najeriya waɗanda kuma idan dama ta samu ba sa bari ta kwana. Sukan yi mishi zazzahon sukan lamiri kamar da yadda ya faru bayan saƙon Kirsimetin da shugaban ya sa a shahin shi na Facebook. A ganin ku yin hakan ya dace kuma ko yana da wani mahimmanci. to za ku ji wata muhawara da umar faruk musa ya haɗa mana na akan wannan batu na sukan lamiri da shugaban ƙasar najeriya ya sha a facebook sannan mudassir kasim mai taya ku shakatawa daga bisani ku ji labarin wasanni a takaici to amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labarin duniyar rahotanni daga najeriya na cewa mutum guda ya rasa ransa a dalilin fashewa mai karfi da wasan wutar kirsimeti ya haifar a kantunan ajiyar kayan wasannin wuta da ke birnin Legas, fashewa da ta afku yau laraba ta lalata rukunin kantunan ajiyar kayan wasannin wuta bayan tashin wata gobara mai karfin gaske an shafe sama da sa'o'i biyar gobara tana ci kafin a kashe ta jami'ai abin na najeriya sun tabbatar da sahihancin mutuwar mutum guda wanda ya kone kurmasa dalilin gobarar mutane arba'in ne kuma suka jikkata ana duba lafiyarsu a asibitocin birnin ikko 'yan rajin kawo canji a kasar siriya sun ba da rahoton cewa sojin gwamnatin kasar sun kai hare-hare masu yawa a kan yankunan horar hula a lardin arewaci da ke kan iyaka da kasar turkiya mutane akalla 20 ne suka halaka a ciki har da yara takwas Ƙungiyar 'yan neman canji a Siriya wadda cibiyar ta ke birnin London ta yayata rahotannin haihuwar bidiyon a yau Laraba da ke nuna ɗimbin horar hular da hare-haren sojin gwamnatin Siriya suka jikata a ƙauyen Ragga. Ba a samu wata takamaimiyar shaidar da za ta tabbatar da rahoton ba. A wani labarin kuma babban jami'in gwamnatin Bashar al-Assad na Siriya ya tsallake zuwa bangaren 'yan adawa. Kwamandan 'yan sandan sojin Siriya Janar Abdulaziz Jassim al-Shallal wanda a yau laraba ya gudu zuwa turkiya an ji yana cewa ya koma bangaren 'yan adawa ne saboda irin yadda sojin gwamnatin siriya ke kauce ma kare lahiyar al'ummar siriya ya ce an maida rundunar sojin siriya ta koma ta 'yan banga masu bi suna karkashe horar hula to daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labaran nan majalisar dattawan kasar misira kuma ta yi zaman takaran farko tun hawa kujerar mulkin misira. da shugaba muhammad morsi ya yi inda ya sanya hannu akan daftarin dokar tabbatar da sabon kundin tsarin mulkin misra majalisar dattawan ta alshura a yau laraba ta rantsar da wakilai casa'in da shugaba Morsi ya nada kazalika ana kyautata cewa kafin nan da ƙarshen mako ne majalisar za ta ba da amincewarta ga tsarin da za a bi domin gudanar da zaben 'yan majalisar wakilai wanda za a yi cikin watanni biyu masu zuwa. Rahotannin da ke hitowa daga kasar Japan na cewa Shinzo Abe na jam'iyyar Liberal Democratic shi aka sake zaɓa ya zama Prime minister kasar. A zaman da Majalisar Dokokin Japan ta yau da sahi ne ta yi muhawara tare da kada ƙuri'ar amincewa a sake mai da Shinzo Abe kan kujerar shi ta Prime minister kasar. Aka kuma umarce shi da ya kafa sabuwar gwamnati. Mr. Abe ya samu nasarar jagorancin jam'iyyar ta LDP zuwa ga samun nasara a zaben da aka gudanar kwanaki goma da suka gabata. A gangamin zaben shi ya alkawarin ƙara yawan kuɗin da gwamnati ke kashewa a kan ayyukan more rayuwar al'umma da haɗaɗa cinikayya da kasuwannin Japan. Masu zanga-zanga sun kai hari kan ofishin jakadancin ƙasar Faransa da ke Afirka ta tsakiya a yau Laraba. kwana guda bayan da mayakan 'yan tawaye suka sami nasarar sake kwace wani gari da ke arewaci daga hannun sojan gwamnati shaidun gani da ido a nan bangi sun tabbatar da cewa sun ga masu zanga-zanga suna jajjefa duwatsu a kan gine-ginen ofishin jakadancin faransa sannan suka ciro tutar faransa suka kona ta masu zanga-zangar suna zargin faransa ne da laifin zama kanwa uwar gami da har ya sa ta taimakawa gwamnatin tsakiya da murkushe yunkurin mayakan 'yan tawaye waɗanda yanzu haka ke rike da mafi yawan garuruwa a ƙasar an kuma samu rahotanni da ke cewa wasu sun yi zanga-zanga ma a ofishin jakadancin amurka amma tasu zanga-zangar ba a samu wani tashin hankali ba ko a ran talata ma da ta wuce ofishin jakadancin amurka ya ba da sanarwar dakatar da duk wasu ayyukansa dama har zuwa wani lokaci saboda rashin tsaro. Labaran duniya kenan kuka saurara. To kahin ku fara bayyana ra'ayoyinku a kan batun Facebook ku saurari wannan muhawara da Umar Faruk Musa haɗa mana Abuja a kan zazzahon sukan lamirin da shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan ya sha saboda wasu abubuwan da ya rubuta a shahin shi na Facebook. Umar Faruk Musa ya gayyato babban daraktan gidan rediyon Vision FM Abubakar Kabir Matazu da kuma Hassan Umar Faruk ɗaya daga cikin abokan shugaba gulag Jonathan a Facebook. Abubakar Kabir Matazu ne fara bayyana muhimmancin kahwar sadarwar ta wato ta Facebook kamar haka. To, ina ga wannan babban ci gaba ne a ce an samu wata hanya ta sadarwa kai tsaye tsakanin shugaban ƙasa da jama'ar ƙasa. saboda kafin wannan zamani yawanci kai awa ba kamar tunanin ko takarda ko wasiƙa ka rubuta ma shugaban kasa amma ka rubuta tana iya yin shekaru eh, in mata kai gare shi kenan saboda ka yana da muhimmanci a rika samun abin nan da ake cewa wato feedback idan kai ka ce ka yi aiki jama'a su gaya maka cewa eh lalle ka yi aikin ko kuma idan ka ce za ka yi jama'a su tunatar da kai cewa eh ka fa ce za ka yi kaza ba a kai gayi ba ko kuma a kashe an yi kaza amma abin nan ba haka yake ba ina ga in ana samun irin haka shugabanni kila za su riƙa yin takatsantsan a wajen kalaman da suke yi wasu lokuta musamman sukan ɗauka cewa in suka faɗi magana magana dai ta fita ta tafi ba ruwan da zai ce musu ba haka bane to yanzu an samu wata hanya da mutane za su iya tuntuɓa ka su baka hujjoji bila adadin na nuna cewa magana nan da kai wato ba haka bane sannan kuma wato wani abin da ma ya fi ɗauka hankalin mutane a kan wannan wato sako da shugaban ya aika magbatin cewa wai ya sa a yi gyaran filayen jiragen sama da hanyoyin mota kyautata tsaro da sauransu wai duk don jama'a su samu yin bikin kirsimeti cikin nishaɗi da annashuwa sai mutane suke ga a ah, abin da aka yi shekara da shekaru gwamnatoci sun kasa ya za a ce wai an shirya yin wannan ne cikin ɗan lokaci kaɗan kafin bikin kirsimeti sannan kuma in ya ce haka wasu ɗan najeriya kuma suna cewa ah, to ya haka tara fa kada ya zama na yana wato nuna kamar ya fi son wani bangare a ƙasar nan tunda ƙasa ce da muka sani cewa mutane batun addini yana so yana so zuciya kuma ba da dadewa ba aka yi sallah misali karamar sallah da babbar sallah to a lokacin kuma me aka yi to hassan kana ɗaya ga jikin waɗanda ke mu'amala da wannan shugaban ƙasar a matsayinka na abokinsa ko kuma wanda ke karanta shi ko kana iya aika masa saƙo shin waɗannan bayanai na suka na wato mai kakkausar lafazi a kan shugaban kasa kamar daidai ne a mai irin haka ko kuwa kana ganin zai iya taimakawa gwamnatin domin ta yi gyara in dai har shugaban kasa yana iya karantawa e suka mai amfani ana yin ta ne domin a gyara shi mutumin da ke aiki allah ya yi ba daidai ba ko na makamancin haka domin ya gane gaskiyar lamari ya abin da ya kamata kuma shine matsayin adawa a duk lokacin da ake demokradiyya amma wannan na nuna abu biyu ko dai kan mage ya waye ko kuma su wanda suke mu'amala da shi a wannan shafi ko kuma 'yan ƙasan nan sun fa fara gajiya da abin da shi yake rubuta ko kuma abin da ke faruwa a ƙasar nan yanzu wane ne kalaman da aka yi masa wanda ya burge ka kaga cewa eh gaskiya ne kuma ya kamata ya yi amfani da shi domin ya gyara abubuwan da gwamnati za ta yi nan gaba kalaman da wani kesi ya yi inda yake kwatanta a maganar da shi shugaban ƙasa ya cewa an samu megawatt na wuta dubu hudu biyar wanda shine aka ko kuma shine wanda ba a taba samu a kasan nan ba shi kuma mai da masa martani cewa ai hakan abin kunya ne nan kasar afirka ta kudu suna samun megawa dubu hamsin kai kana kwatantawa cewa ka samu dubu hudu da dari biyar haka na bugun gaba to ina ganin gaskiya ce wadda aga mai kuma abu ne wanda ya kamata ya sake yin nazari idan ma yana ganin kila wannan dubu hudu dari biyar wani abin tinkaho ne to lokaci ya yi da ƙila zai sake tunani ya tabbata cewa ba abin da ya musamman ma da ƙasar nan take kiran kanta cewa a ita ce babba a Afirka to ina girman yake matazo akwai wani da ya magana a kan cin hanci ka rasha wanda ya ce ba a taba ma najeriya sata a tarihin ta irin wanda aka yi a wannan gwamnatin ba kana ganin wannan shugaban kasa zai amince cewa eh gaskiya ne har ya dauki matakan gyarawa eh to ai ka san wannan magana ce da wato za a buƙaci hujja idan ya ce a wani wato ba a taɓa sata a najeriya ba kamar wannan gwamnatin to muna buƙatar mu ga al'umman da za su tabbatar mana da cewa haka din ne amma in ana magana cewa eh abubuwan da suke bayyana lallai ina ganin da abubuwan da suka bayyana na zahiri kila a iya cewa eh ba a taɓa jin an yi ta fallasa na wato sace-sace na kuɗi masu yawa irin wannan zamani ba to in kuwa haka din ne ko da ba a san na baɗini din ba abin da ya fito a zahiri jama'a shi suke aiki da shi za su so su ga cewa ƙoƙarin da gwamnatin nan take yi ya wuce haka kuma wato kuzarin da take nuna na wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ya wuce haka shi yasa ma wasu kuma suke mamaki ma tuma da a nan za mu dasa aya a wannan shirin na musamman da gidan rediyon vision fm abuja ya shirya wa masu mu a mura amurka yanzu ku a madadin abokar kabir matazu da hassan umar faruk ni umar faruk musa ke muku fatan alheri a huta lafiya to a gaishe ku kafin mu ci gaba sai ku shakata da wannan waka lallai shugaba adali mai sirrin zamani in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi matalakawan ka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi ɗore gima kai ce kai kafi son yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To ga kiranmu na farko daga Sokoto, salamu alaikum ke magana. Hello? Salamu alaikum muna jin ka wake magana daga Sokoto. Malam na Sokoto kana jin mu? Kana jin mu Malam na Sokoto? Mu da muna jin ka, i magana na Sokoto muna jin ka. To ga dukkan alamu dai wannan kira na Sokoto shi mu muna jin shi amma shi baya jin mu. Ga wani kira daga Azare jihar Bauchi. Salamu alaikum. Amu alaikum salam kina magana da lamarabu da Azare. To muna sauraron ka Buda daga Azari. Yawwa shawara ta a nan shi ne abin da shugabanni suke yi ba wai suna yin abubuwa ne don su kyautata wa talakawansu da suna yi ne don bisa ga shari'a. amma amma amma a ganin ka irin wannan tattaunawa da ke shiga tsakanin shugaban ƙasar Najeriya da ɗimbin talakawan da yake mulka kamar ya dace har su samu damar sukan lamirin shi eh, zazzahar sukan lamiri haka. Eh, gaskiya a halin da muke ciki a ƙasar nan idan da shugaba ma zai fito bayanan jama'a ya nuna cewa ga abubuwa da yake yi masu kyau ko marasa kyau ko ya je ra'ayin jama'a ina tabbatar miki da cewa duk shugaban da Allah ya bayi shugabanci a Najeriya idan zai bi da wannan ra'ayin jama'a to zai rabu da jama'a lafiya amma duk wanda ba zai bi ra'ayin abin da jama'a suke bukata ba ra'ayin abin da kansa yake bukata to ba da za a iya gama da duniya ma lafiya ballanta na jama'a to mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka daga jihar Bauchi za mu Gombe salamu alaikum salamu alaikum Gombe kuna jin mu to ga dukkan alamu layin Gombe ya tsinke kamar yadda muka yi bayani yau muna jin ra'ayoyinku ne akan kawar ko hanyar sadarwar zamani ta facebook wadda take ba da dama tsakanin masu shugabanci da kuma talakawa suna mu'amala suna sauya ra'ayi kamar abin da ya faru a shekaran jiya tsakanin shugaban najeriya goodluck jonathan bayan sakon kirsimetin da ya sa a shafin shi na facebook wanda ya ja mishi suka daga 'yan najeriya masu abuta da shi ga kira daga kalaba salamu alaikum wake magana amin wa alaikum salam wake magana hello muna jin ka wake magana hello muna jin ka ok ni ne haruna jibirin dan bauchi mazaunin kalaba to mala haruna jibirin muna jin ka a alal hakika abin da ya sa ake samun saɓanin ra'ayi tsakanin mu da shugabannin mu saboda gaskiya ba sa mana adalci ne a kasan shi yasa ake samun saɓanin ra'ayi faɗin koyon ba saboda alal hakika idan an duba wannan mulki da suke kai iri wallahi ba zaɓar su muka yi ba ba su muka zaɓa ba amma amma amma wanda kuma suke kan mulki daban shi yasa aikin ma da suke ba ma maganin aiki a kasa hakan kuɗi kawai suke suna kaiwa kasashen waje to mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka daga kalaba za mu koma jihar gombe wake magana salamu alaikum gombe kuna je mu salamu alaikum muna jin kamalan na gombe wane ne daga gombe to ga dukkan alamu dai wannan layi na najeriya yau yana ta tsinkewa ga, ga wani kira mun samu daga gashuwa jihar yobe salamu alaikum wake magana gashuwa malam alibuje da gashuwa jihar yobe to muna jin ka malam alibuje amma kamar rediyon ka na kunna ko A'a ba ina nesa da ita ma. Eh to muna sauraron ka me zaka ce akan wannan batu na Facebook da mahimmancin shi da kuma ko ya dace? Gaskiya ya dace domin dama ne aka ba wa 'yan Najeriya su faɗi abin da ya kamata su faɗa wannan gwamnati da ta dimokuraɗiyya ce daman gwamnati ta jama'a. To wannan ya ba da dama ga dukkan 'yan Najeriya su yi bayani akan abin da ya damu ƙasa. kuma wannan bayani da aka tura a facebook ko kuma wannan fage na facebook wata dama ce a ƙara ba 'yan najeriya to mun gode kwarai malam ali buje daga gashuwa ko da yake ka ce rediyon ka kayi nesa da shi amma muna jin rediyon ka yanzu ga kira daga kaduna salamu alaikum Hello, alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu wa ke magana. To Alimin Jabbar kina magana da Akarami daga Sheikh abakar Mahmud Goma Kaduna shugaban kungiyar Murid Lakka na kasa rashin jihar Kaduna. To Akarami ko kana cikin waɗanda suka maida wa shugaban Najeriya martani a Facebook? Ƙwarai ba kuwa ai na ji daɗi sosai da Allah ta samu layin nan ina ɗaya daga ciki jiya kin ga wurin misalin ƙarfe biyar da minti ashirin da yake shi na majalisar bawa turuwa daga bashi kuma gudunmawar ya turo. To ni abin da rauta mai shi mai girma shugaban kasa gudunmawar ya bada jaratan na mai magana ne na game da maganar rikicin ake a maiduguri da su yobe da su adama bai taɓa zuwa wannan wurin manon tsarin ce yana da kyau shugaban ƙasa a ce ka leƙa wannan wurin ka kare ko kwana biyu ne ka yi kuma kwanakin mara kake janar tsohon soja wanda ya yi ƙoƙari a kasar nan ba ka yi ta'aziyya ba ba ka je masa jaje ba na rubuta muke ce irin wannan babu da kyau ana abu ce a Kano shi ba ana kashe mutane ya kawo da maganar shugaban ƙasa ka je ka kai ziyara domin kai mutane jaje ka gana da mutane shi ne ba wannan wurin a karami kenan dai E kenan dai Facebook Facebook din nan yana da mahimmanci a ta yadda tsarin demokradiya. In ba haka ba sai na sai na ma zanga shi gudu ba har ba shi sabo hayaji a kin gani kuma na san dai kina yin nazari kina je ne da gurin nan kwanan nan magani. To mun gode kwarai da wannan ra'ayi na Kamala Akarami har yanzu dai muna Kaduna. Salamu alaikum wake magana. Muna ji hello. Hello. Hello muna ji wake magana muna ji. I magana. Kash, to ga dukkan alamu dai muna samun kira amma kuma layi yana tsinkewa. kamar yadda kuka ji sauran masu saurare suna kira suna bayyana ra'ayoyinsu a yau muna jin ra'ayoyinku ne akan hanyar sadarwar zamani ta facebook wadda shugaban ƙasar najeriya goodluck jonathan yake amfani da ita yana mu'amala da ɗimbin 'yan najeriya masu bayyana mishi ra'ayoyinsu to ga kira daga adamawa salamu alaikum salamu alaikum adamawa kuna jin mu Ina ba na jin ki. E mu muna jin ka amma rediyo ne a kunne. Eh ka da ganye Adama. Eh muna jin ka to me zaka ce? To malam na Adamawa kai ma kana shirin magana amma kuma layinka ya tsinki. <laughs> to da fatan waɗanda ya kamata su ji sun saurara da kunnuwan basira kuma sauran 'yan najeriya ma da ba su amfani da irin waɗannan hanyoyin sadarwa za su shiga domin su rika bayyana ra'ayoyinsu ga shugabanninsu. Yanzu kuma ga shirin wasanni a takaice. Kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafar Super Eagles ta Najeriya Stephen Keshi ya bayyana sunayen 'yan wasa 32 na farko da za a zaɓi waɗanda za su wakilci ƙasar a gasar cin kofin ƙalubalenka na Afirka a watan Janairu mai zuwa. sha hudu daga cikin 'yan wasan duk na cikin gida ne tare da sauran 'yan wasa goma sha takwas da ke taka leda a kulob-kulob na duniya to sai dai abin mamaki a 'yan wasan da aka gayyato babu shahararrun 'yan wasa kamar obafemi martins da kalu uche da taye tayo da yakubu ayegbemi da kuma peter odewinge dan wasan gaba na club din Tottenham a Ingila Emmanuel Adebayo ya sha alwashin kaucewa bugawa kasarsa ta Togo kwallo a gasar cin kofin kalubalenka na kasashen Afirka a watan Janairu mai zuwa har sai ya sami tabbacin tsaron lafiyarsa. adebayo dai yana tunawa ne da mummunan harin da kungiyar kwallon kafar kasar togo din ta fuskanta a gasar kwallon kafar cin kofin afirka da ta gabata a kasar angola a shekara ta 2010 a cikin motar su ta safa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku to sai dai ya musanta zargin da wasu ke bazawa na cewa yana da son kauracewa bugawa kasarsa wasa ne saboda rashin biya mai tsoka hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta dakatar da kulob din malaga na kasar spain daga shiga gasannin kulob kulob na uefa din tsawon kakar wasanni daya saboda samun da laifin sabawa dokokin kuɗi na hukumar to sai dai za a bar kulob din ya ci gaba da buga gasar ta zakarun turai ta wannan shekara da yake sun riga sun kai zagaye na biyu to amma bisa doka za a zartar da hukuncin dakatarwar ne a cikin kowane daga cikin kakar wasanni hudu masu zuwa vera vonareva wacce ta taba zama a mataki na biyu na zakaran wasan tennis mata a duniya ta bayyana janyewarta daga gasar tennis ta australia open da za a soma a ranar 14 ga watan janairu nan saboda raunin da take fama da shi vonareva 'yar kasar rasha mai shekaru 28 ta bayyana a aniyar janyewar tata ne a shafinta na facebook inda ta yi nadamar yanayin da kuma baiwa masoyanta hakuri. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk da cewa ana ƙoƙarin fara tattaunawa akan hanyoyin zaman lafiya tsakanin gwamnatin Rukun kwarya na Mali da ƙungiyoyin tawaye guda biyu da suka kwace arewacin Mali a watannin da suka wuce, barazanar munanan hare-hare na masu tsauraran ra'ayi har yanzu abin damuwa ne. Amurka za ta ci gaba da tunkarar wannan barazana da mayar da zaman lafiya da tsaro a kasar da ke yammacin nahiyar afirka kasar mali na fama da kalubale guda hudu daban-daban sun haɗa da dawo da mulkin gwamnatin demokaradiyya da aka yi wa juyin mulki a shekara ta 2012 da shawarwari da ƙungiyoyin da suka yi watsi da ta'addanci kuma suka rungumi diyaucin mali da takalar masu tsauraran ra'ayi a arewacin mali da kuma tashin hankali irin na tausayin ɗan adam gurfanar da waɗanda suka ƙi takin bil'adama na da matukar muhimmanci masu tsauraran ra'ayi da ke dauke da makamai waɗanda suka yi amfani da damar rashin shugabanci a arewacin ƙasar suka kwace wajen idan ba a tunkare su ba za su iya kawo tarzoma a yankunan da ke kewaye da arewacin mali ɗin domin taimakawa wajen ƙalubalantar wannan barazana ma'aikatar harkokin wajen amurka ta rattaba wa ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ake kira movement for unity and jihad in west africa a takaice mujawo da shugabannin ƙungiyar wato hamad el khairi da ahmed el in kiyar 'yan ta'adda a duniya baki daya. saboda haka an kwace duk wata kara da kungiyar ko shugabannin suka mallaka da ke ƙarƙashin amurka kuma an hana duk wani ba amurka yin mu'amala da su majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki matakai irin na amurka domin saka takunkuma irin na ƙasa da ƙasa ga ƙungiyar da shugabanninta an ƙirƙiro wannan ƙungiya mai suna mujawo a watan satumba ta 2011 bayan da wasu 'yan ƙungiyar alka'ida a arewacin afirka suka balle domin yada abubuwansu a yammacin afirka ƙungiyar ce take da alhakin hare-hare da satar mutane a faɗin yankin a ciki har da satar mutane masu ba da agaji daga wani sansanin 'yan gudun hijira wanda ke yammacin algeria a watan oktoba ta shekara ta 2011 da harin kunar bakin wake a wata ma'aikatar 'yan sanda ta garin tamanrasset da ke algeria a watan mayun shekara ta 2012 har mutane 23 suka raunata da kuma wani hari a garin Owagla a Algeria wanda ya sanadiyar ran mutum ɗaya da jikkata guda uku. Wannan ƙungiya dai ita ce shirki da alhakin satar mutane guda bakwai ma'aikatan ofishin jakadanci na Algeria da aka yi a garin Gawo da ke Mali a watan Afrilun 2011. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A gaida Bello yanzu kuma ga Kabiru fage da takaitattun labaran duniya. Rahotanni daga Najeriya na cewa mutum guda ya rasa ransa. A dalilin fashewa wani abu mai karfi da wasan wutar Kirsimeti ya haifar a kantunan ajiyar kayan wasannin wuta da ke birnin lagos Fashewa da ta abu laraba. ta lalata rukunin kantunan ajiyar kayan wasannin wuta bayan tashin wata gobara mai ƙarfin gaske an shafe sama da sa'o'i biyar gobara tana ci jami'ai a birnin ikon najeriya sun tabbatar da sahihancin mutuwar mutum gudan wanda ya kone kurmus a dalilin gobarar mutane arba'in kuma sun jikkata ana duba lafiyarsu a asibitocin birnin ikko 'yan rajin kawo canji kuma a ƙasar siriya sun ba da rahoton cewa sojan gwamnatin siriya sun kai hare-hare masu yawa a kan yankunan farar hula a laddin arewaci da ke kan iyaka da ƙasar turkiya mutane aƙalla ashirin ne suka halaka ciki har da yara takwas ƙungiyar masu neman canji a siriya wadda cibiyar ta ke birnin Landan ta yayata rahotannin faifan bidiyo a yau laraba da ke nuna ɗimbin farar hula da har-haren sojin gwamnatin na Siriya suka jikkata a ƙauyen Ragga ba dai samu wata takamaimiyar shaida da za ta tabbatar da wannan rahoto ba. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahe idan Allah Ubangiji ya gwada mana ku sake jimu da wasu shirye-shirye. Ka mu yi sallama da ku sashen Hausa na miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Abdulmumin Bello da iyalan shi a Abuja da kuma sauran dangin shi da abokan arziki dangane da rasuwar mahaihiyar shi Abdulmumin Bello mai suna Hajiya Hajara wadda Allah ya marasuwa a kankara jihar Katsina. Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya ni'imta mata makwancin ta ya kuma sa ta huta amin su kuma Allah ya kara musu haƙuri da dangana wannan rashi da suka yi mu kuma masu sauran zama a gabanmu Allah ya bamu jinkiri mai unhwani ya sa mu gama lahiya kuma mu cika da imani yanzu a madadin kabiru fage da jule leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyar mu zainab abdulrahman ne ce taku halima jimarau ke muku fatan alheri da huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.